Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ƙarƙashin sa TV daga nan birnin Tera ya fara watsa shirye shiryen sa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su bayan wannan gabatar da muna ɗauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau biye da shi akwai muryoyi masu sauraro biye da shi akwai kisoshin rayuwa sai kuma shirin na amsoshin tarbiyya daga nan sai dokokin zamantakewa shirinmu na ƙarshe shine mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madalla masu sauraro yanzu ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi sali Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin tara ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda daidai da 23 ga watan biyu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1877 aka haifi allama muhammad iqbal lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatu na sakandare a kasar india ta lokacin allama iqbal ya je kasashen jamus ingila ya karanci ilimin falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addini da harsuna daban-daban waɗanda suka hada da farisanci urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara karatun bitocin waƙoƙi tun yana matashi wasu daga cikin waƙoƙinsa da ya rubuta sun hada da littafin nan mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malaman da suke goyon bayan kafa a ƙasar pakistan mai cin kishin kanta bayan samun 'yancin kan kasar india a shekara ta 1947 hakanan kuma ya rubuta littafai da dama ya rasu a cikin shekara ta 1938 yana ɗan shekaru 61 a duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1981 sakamakon kashin da jamus ta sha a yakin duniya na daya da kuma boran jama'a wanda suka fara yi a cikin gida sarkin kasar jamus din walhan na biyu wanda shine sarki na kashira kasar jamus ya yi murabus daga kan sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland banda jamus ta sha kashi ta miƙa kai a latilas an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar baki ɗaya tare da kafa tsari irin na jamhuriya inda fardrish albert ya zama shugaban ƙasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya da ƙarshe masu saurari ku kusan cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa mafi yawan al'ummar kasar cambodia dai 'yan kabilar kimeri ne kuma suna magana ne da yaren kimeri daga karni na takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance mai karfi a yankin gabashin asiya inda wasu bangarori masu yawa na thailand da laos da kuma vietnam duk suna cikin cambodia a wancan lokaci a cikin karni na goma sha tara faransa ta mamaye kasar cambodia zuwa lokacin fara yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da cambodia daga hannun faransa a shekara ta 1942 amma bayan da japan ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 faransa ta sake kwace iko da cambodia amma kuma tun daga lokacin al'ummar kasar suka fara gugurmayar neman yanci da karshe dai sun samu yancin kansu a ranar tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon najeriya nijar kamar chadi burkina faso da kuma togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara ɗari da bakwai sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam labarun duniya da farko ga kanunsu iran ta yi watsi da yiwuwar sake kulla wata sabuwar yarjejeniyar nukiliya shugabannin kasashen siriya da rasha sun tattauna ta hanyar bidiyo daga nesa ministan harkokin wajen ƙasar faransa ya ziyarci jami'ar azhar ta ƙasar masar ƙoƙarin da yake na samawa ƙasarsa mafita to yanzu ga cikakkun labarun. iran ta yi watsi da yiwuwar sake kulla wata sabuwar jejeniyar nukiliya ma'aikata harkokin wajen iran ta bakin mai magana da yawunta sa'id khatib zade ta sanar da cewa ba za ta sake kulla wata sabuwar jejeniyar nukiliya ba bayan wacce aka yi a shekara ta 2015 da manyan kasashen duniya suka rattaba hannu a kai kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran wanda yake gabatar da taron manema labaru na mako-mako a yau litinin ya kara da cewa an kai ga cimma yarjejeniya ta nukiliya ne bayan da aka ɗauki lokaci mai tsawon gaske ana tattaunawa a tsakanin iran da ƙasashe biyar na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ƙari da ƙasar jamus wanda yake haɗe da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya hatib zade ya ƙada cewa amurka ce ƙasar da ta keta ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 sannan kuma ta janye daga cikin yarjejeniyar ta nukiliya da hakan ya yi wa al'ummar iran ta'adi mai girma kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kara cewa za mu sanya idanu mu ga abin da amurka za ta yi da yarjejeniyar a wannan lokacin shugaban kasar azerbaijan ya sanar da kwato yankuna da dama a yankin nagorno karabakh shugaban kasar ta azerbaijan ilham iliyev wanda ya sanar a yau litinin cewa sojojin kasarsa sun yi nasarar shimfiɗa ikonsu a kan yankuna da dama da suke a yankin na harabakh aliyev ya rubuta a shafinsa na twitter cewa sojoji sun yi nasarar 'yanto da garuruwan de la dilagarda da yalbir hamidali sai kuma garuruwan yahuri da yaglifand sai kuma sayid mahamudlo bugu da ƙari wasu garuruwan da shugaban kasar na azerbaijan ya sanar da cewa sun 'yanto su daga karkashin ikon armenia sun kunshi aliskirli da kujaliski da kuma domi to ranar 27 ga watan satumba ne dai fada ya barke a tsakanin sojojin kasashen azerbaijan da kuma armenia tare da cewa an cimma jejin da tsagaita wutar yaƙi a tsakanin kasashen biyu sai dai daga lokaci zuwa lokaci ana samun ketar yarjejeniya da dukkan bangarorin biyu suke yi shugabannin kasashen rasha da syria sun tattauna ta hanyar bidiyo daga nesa shugaban kasar syria bashar assad ya yi kira da a kawo ƙarshen killacewar da aka yi wa ƙasarsa wanda baya bisa doka domin baiwa gwamnatin ta siriya damar mayar da 'yan ƙasarta da suke waje zuwa gida shugaban na ƙasar siriya ya kara da cewa matsalolin da suke da alaka da mawuyacin hali da 'yan gudun hijira suke ciki suna da yawan gaske shugaban na ƙasar siriya ya shaidawa wa takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin cewa a halin yanzu abu mafi mahimmanci da yake a gaban gwamnatin kasar shine mayar da 'yan gudun hijira zuwa gida a shi gefen shugaban kasar rasha vladimir putin ya shaidawa takwaransa na kasar syrian cewa abin da kasarsa ta sa gaba a yanzu shine ganin zaman lafiya mai dorewa ya dawo daram a cikin kasar ta syria har ila yau shugaban kasar ta rasha ya ci gaba da cewa rasha tana goyon bayan taron kasa da kasa da za a yi a kan 'yan gudun hijirar kasar syria kuma za ta aiki da tawaga mafi girma zuwa wurin taron da akwai 'yan asalin ƙasar siriya da suke zaman gudun hijira a waje da suka haura miliyan shida To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya ziyarci Jami'ar Azhar ta ƙasar Masar a ƙoƙarin da yake yi na sama wa ƙasarsa mafita. Ministan harkokin wajen na ƙasar Faransa jean darien yana son sama wa ƙasarsa mafita ne daga mawuyacin da ta jefa kanta a ciki bayan cin zarafin ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa bayan ganawa da da shugaban kasar masar abdul fattah sisi da takwaransa same ashikuri ya kuma gana da shugaban cibiyar azhar sheikh ahmad al-tayyib ministan harkokin wajen na faransa ya faɗa wa shugaban cibiyar ta azhar cewa ƙasarsa tana matuƙar girmama addinin musulunci sake buga zanen cin zarafin ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa da kuma kiran da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ne na cewa dole ne a yi wa addinin musulunci kuskwarima sun jefa ƙasar ta faransa cikin rikici da duniyar musulmi inda ake yin kiraye-kiraye da ƙauracewa kayan da faransa take kerawa ministan harkokin wajen iran ya bayyana iqbal lahori a matsayin mai fatan ganin haɗin kan al'ummar musulmi ministan harkokin wajen na iran ya rubuta a shafinsa na twitter cewa babban abin da alama iqbal lahori ya baiwa muhimmanci a lokacin rayuwarsa shine ganin an samu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi da a wannan lokacin hakan ne babban matsalar da musulmin ke fuskanta ministan harkokin wajen na iran ya kuma rubuta baitin wakar iqbal lahori a shafin nasa wanda a ciki yake bayyana ƙaunarsa da manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa tare da kuma bayyana ma'aikin allah ɗin a matsayin ginshikin haɗin kai na al'ummar musulmi shi dai allama iqbal lahori ya rayu ne a tsakanin shekara ta 1877 zuwa ta 1938 a kasar pakistan ya kuma kasance ɗaya daga cikin fitattun masana ma'abota zurfin tunani na al'ummar musulmi ya ba rubuce-rubuce masu yawa mafi yawancinsu a cikin haƙoƙin urdu da farisanci da kuma wasu jawabai da ya gabatar da harsuna daban-daban. to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala labaran duniya kenan kuka saurara tare da mustapha adam yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau tare da awal bauchi Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na Afirka da kuma yin sharhi kansu. na fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To ku shaka babu zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar a kwanakin baya da kuma yadda sakamakon zaben ya kasance da kuma irin yadda ya tayar da kura musamman a cikin kasar na daga cikin batutuwan da suke ci gaba ɗaukar hankula a ciki da wajen kasar amurkan wanda kuma ko shaka babu hakan wani lamari ne da zai shafi duniya ciki kuwa har da nahiyar tamu ta afirka don ka shirin namu na yau zai yi dubi ne kan yadda shugabanni da kuma al'ummomin afirka ɗin suka kalli zaben da kuma sakamakonsa bugu da ƙari kan martanin da wasu al'ummomin afirka suka mayar ga abubuwan da suka biyo bayan zaben musamman irin matsayar da shugaban amurka donald trump ya ɗauka bayan da aka sanar da zaɓe din kai tun makafin a sanar da ainihin sakamakon zaben to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. Tuma saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda aka sani a ranar uku ga watan Wamban nan ne dai da muke ciki aka gudanar da zaben shugaban kasa a Amurka. don zaben shugaban kasar da zai mulki kasar cikin shekaru hudu masu zuwa tsakanin shugaba mai ci a halin yanzu donald trump na jam'iyyar republican wanda yake so ya yi tazarce ya sake wa'adi na biyu kuma na karshe na mulkin sa da kuma tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden na jam'iyyar democrat wanda shi kuma yake son wa'adi na farko na mulkin sa. wanda daga karshe dai a ranar asabar da ta gabata dinnan bayan sama da kwanaki hudu aka fitar da sakamakon zaben wanda kuma yake nuna cewa shi joe biden din dai shine wanda ya lashe wannan zaɓe bayan ya sami sama da kuri'un da ake bukata na manyan masu zaɓe a ƙasar wato kuri'u 270 lamarin da ya bashi damar lashe zaben duk kuwa da korafin da shugaba mai ci donald trump yake yi kuma yake ci gaba da yi na cewa bai amince da sakamakon zaben ba saboda a cewarsa an tafka magudi kuma ma zai kai kara to wannan mataki da trump din ya dauka dai ya fuskanci mai da martani sosai a bangarori daban-daban na duniya ciki ko har da kasashen mu a nan afirka waɗanda dama suke ganin amurka din a matsayin wata abar koyi a fagen siyasa da kuma dimokuraɗiyya da sai kuma gashi nan ita kanta ma dai ta fada cikin wannan rudani kamar yadda za mu gani a bangare na biyu na wannan shiri din wato a takaice dai kamar abinda masu iya magana suke cewa wai ana zaton wuta a makera sai aka samu a masaka wanda daman tun da jima waɗansu waɗanda suke san abubuwan da ke gudana suna tunanin cewa daman akwai wutan tana nan fa sai dai kawai yanzu ne ta fara bayyana wataƙila sakamakon irin siyasa na ita wannan gwamnati ta amurka din to kayan da donald trump din ya sha a zaben dai da kuma nasarar da Joe Biden ya samu a hakikanin gaskiya wani lamari ne da ya faranta ran wani adadi mai yawan gaske na al'ummomi da jami'ai na Afirka din waɗanda kuma sun yi maraba da shi musamman bisa la'akari da irin yadda Donald Trump din ya yi watsi da nahiyar Afirka din sabanin gwamnatin da ta gabata wacce ana iya cewa ko ba kuma ta yin waiwayi Afirka din da kuma sanya ta cikin siyasar ta amma sabanin ita wannan gwamnati ta Donald Trump wanda kusan za a iya cewa da dama daga cikin masu sharhi na Afirka din da kuma shugaban Afirka din suna ganin bata ba da wani mahimmanci na a zo a gani ba in ma akwai shi din ga nahiyar tamu ta afirka don haka da dama sun yi maraba da wannan faduwa da shi Donald Trump ya yi ta bangare guda saboda irin bakar siyasar da yake gudanarwa a duniya ga baki da ma dai nahiyar tamu ta afirka din a bangare guda kuma watakila saboda wani fata da suke da shi cewa watakila sabuwar gwamnati na zo din za ta iya cike gibin da shi Donald Trump din ya haifar. to watakila ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuni da irin maraban da shugabannin afirka suka yi da shan kayan trump ɗin shine irin yadda suka yi gaggawar isar da sakon taya murnar su ga joe biden da kuma abubuwan da sakon taya murna ɗin ya kunsa wanda shine ke da muhimmanci dama a bisa ɗabi'a da siyasance shugabanni na duniya sukan taya shugabanni suka shi nasara musamman a amurka din to amma kuma ainihin abin da ke cikin sakon da suka aika din shine yake da muhimmanci wanda a cikinsa za mu ga irin yanayin maraban da suka yi da kuma fatan da kosa wanda suka yi da ita wancan tsohuwar gwamnati da kuma maraban da suka yi watakila da sabuwar gwamnati din bari mu ga kaɗan daga cikin sakonnin wasu daga cikin shugabannin afirka na farko da suka taya shi biden murna shugaban afirka ta kudu sarar ramaphosa na daga cikin na farko farko da suka isar da saƙon taya su cikin wani saƙo da ya fitar a twitter inda yake cewa muna taya zababben shugaban amurka joe biden da mataimakiyarsa kamala harris da kuma mutanen amurka saboda nasarar da suka samu a zaɓen shugaban ƙasa muna fatan yin aiki tare da kuma ƙara ƙarfafa danƙon alaƙa da aiki tare wannan magana ta ƙarshe ita take nuni da irin ada ba su ji daɗin irin wancan alaka ɗin ba shi ma shugaban kwamitin zartarwa na tarayyar afirka musa faki muhammad bayan ta yi murnan da ya yi murnan tarayyar afirka din da ya yi ga shi da wato biden sai ke cewa kuma tarayyar afirka tana fatan ganin an samu sabuwa kana kuma karfafaffiyar alaka tsakanin afirka da amurka bisa tushe na girmama juna da aiki tare daga cikin waɗannan maganganu nasu za iya gane batun da yi nan batun sabuwar alaƙa da kuma karfafe alaka sannan kuma da alaka ta girmama juna a tsakani wanda wannan yake nuna a baya watakila akwai saɓanin haka shi ko shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce biden din murnan zaben nasa ne a daidai lokacin da kamar yadda ya ce duniya take cikin yanayi na tsoro da dardar kamar yadda ya ce sannan kuma ya yi fatan irin kwarewar da joe biden din yake da ita za ta ba da damar kyauta ta alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa da kuma fatan hakan zai taimaka wajen ƙarfa alaƙa da ke tsakanin najeriya da amurka shi ma a cikin maganarsa za mu ga irin yanayin da nuna wato kwarewar da Biden yake da shi suna fatan cewa haka din zai iya taimakawa wurin kyakkyautata alaka tsakanin Najeriya da wato Amurka da kuma Afirka ma a yanayi na gaba ki daya to wannan dai ita ce irin fatan da shi ma shugaban kasar wato Zimbabwe Emerson Mnangagwa yayi a cikin sakon da shi ma ya fitar na taya murna din waɗanda waɗannan shugabannin sa daga cikin shugabannin na farko farko na Afirka waɗanda suka isar da sakon su na taya murnan su wanda kuma daga cikin irin waɗannan abubuwan nasu za mu iya fahimtar inda suka dosa a takaice daga bayanan da suka fito daga shugabannin afirka za a fahimtar fatan da suke da shi na cewa joe biden din ya yi amfani da irin kwarewar da yake da ita da kuma siyasarsa wajen kyautata alakar amurka da afirka da kuma dawa da ita kanta wannan alaka din bisa tubalin da ya dace da ita sabanin irin yadda gwamnatin Trump ta yi watanda da ita da kuma na irin wannan alaka da kuma fatan da afirka take da shi na ganin cewa za ta iya samun wata kyakkyawar alaka ta girmama juna da aiki tare tsakaninta da Amurka din kamar yadda alal akal aka gani a gwamnatocin da suka gabaci shi na Trump din da kuma ziyarar da shugabannin Amurka suke kawowa Afirka sabanin shi Trump wanda tsawon lokacin mulkinsa babu wata kasar Afirka guda ɗaya da ya taɓa kawo mata ziyara. sake saduwa to yanzu kuma a gurguje bari mu dubi kan abubuwan da suka dinga faruwa tun bayan fara kada kuri'ar zaɓe na shugaban ƙasar amurka da kuma abubuwan da suka dinga biyo baya har zuwa lokacin da aka sanar da sakamakon zaben ya zuwa yanzu musamman idan irin abubuwan da shugaban amurka donald trump din ya dinga yi na sanya alamun tambaya da shakku kan ingancin zaben amurkan wanda hakan ya kara zubar da mutunci da kuma ikirarin da amurka take ne cewa ita ce tushen demokuraɗiyya kana kuma abun koyi ga sauran ƙasashe irin wannan tasarrufi na trump ya sanya da dama daga cikin masu ta'ammuli da kafafen sadarwa na zamani da da social media yin izgili da amurka da nuna ta a matsayin wato mai dokar barci amma fa ta buge da gengedi kamar yadda hausa suke cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka janyo irin wannan izgiri da wasa da siyasar amurkan kuwa shine wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka da ke ivory coast ya fitar kan zaben kasar ivory coast da gudanar a daidai lokacin da amurka ma take fuskantar irin wannan rashin tabbas da kokarin da trump din yake yi na kin amincewa da kayan da shi a zabe kamar yadda abin da ke faruwa a lokacin a kasar afirka wato kasar ivory coast da kuma wasu kasashe na afirka a lokacin irin su gini da dai sauransu haka da tanzania da irin waɗannan kasashe din a ranar larabar da ta gabata a daidai lokacin da a can amurka din wato trump yake ta sanya alamun tambaya kan zaben shugaban kasar da gudanar da kuma ci gaba da karan tsaye ga dokokin kasar sai gashi ofishin jakadancin amurka da ke ivory coast ya fitar da wata sanarwa wai yana kiran shugabannin ivory coast da su girmama tsari da kuma ka'idoji na dimokuraɗiyya sakamakon wato zaben shugaban kasar da gudanar wanda ke cike da rudani to irin wannan sanarwa da shi wannan ofishi ya fitar din hakan ya sanya masu ta'ammali da social media din komawa fannin fage da kuma ci gaba da izgili da gwamnatin amurka da cewa wannan fa shine abin da kira mai dokan barci ya bige da gengedi kamata ya su tafi can gida su magance matsalar su ta cikin gida kafin ma su fito waje suna maganar abin da ke faruwa a wata ƙasa wato kamar da mutane da dama daga cikin waɗanda suka ɗauko waɗannan manganu sa nuna cewa ne amurka daidai lokacin da a can kasar ake fama da irin wannan yanayi shugaban kasar amurka yana nan yana tuna karantse ga tsarin demokradiyya da dokoki na kasarsa a daidai lokacin kuma kuna fitowa ke kuma amurka kina maganan cewa wasu kasashe su kuma su girmama dokoki na tsarin demokradiyya da sauransu haka irin wannan wannan shine abinda su waɗannan masu magana da ta'amuli da social media suke magana cewa wai mai dokan barci ya bige da yangadi wasu kuma cewa suka yi sun fara shirin kafa wata kungiya wacce za ta ba da himma wajen samar da sauyi a Amurka wato a halin a daidai lokacin da amurka ake fama da irin wannan damuwa ke cikin wannan matsaloli shugaban amurka yake karan tsaye ga dokoki ya sha kai a zabi amma yake amince da haka kamar irin abubuwan da shugabannin afirka din suke yi sai kuma gashi nan to sai waɗannan masu social media suke magana su kuma yanzu su kafa wata kamar wata cibiya wanda za ta haifar da sauyi a amurka wasu kuma ta wani bangaren sun bayyana cewa trump din ya zubar da sauran mutuncin amurka da ake gani musamman a fage na dimokuraɗiyya a halin yanzu amurka ta zamanto kamar yadda wasu shugabannin afirka suke yi son ci gaba da riko da mulki ko da kuwa sun faɗi ne a zaɓe shine abinda a halin yanzu yake faruwa a amurka din to a takaice dai wannan shine irin yanayin yanda ke mai da martani da kuma sa shauku kan hakikanin tsarin dimokuraɗiyya na amurka wanda ake bukatan ganin cewa lallai akwai bukatan a yi wani gagarumin sauyi ga wannan tsari kamar yadda su kan suke kira a yi sauyi din a wasu kasashe na daban-daban musamman a mu na afirka to masu saurari da kama kawo kashin abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu ne sai kuma insha Allah a mako ko kuma a saduwa ta gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala muryar Tehran mai magana isu ne da da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magam yau ina son lokaci tsokaci ne kan zaben amurka ta mu gaskiya muna goyon bayan duk shugaban da zai hau ya kasance mai son afirka ne kuma muna goyon bayan shugaban da zai kawo ci gaba afirka mai son afirka kuma muna wa joe biden fata na gari ko muna goyon bayan ɗari bisa dari kuma allah sa shi ma ya so kasashen afirka ya so addinan da kasashen afirka suke kuma ya so ya kawo muna ci gaba wanda da kasashen afirka za su ci gaba ta fuskar tattalin arziki kuma muna so a ce yau ba mai kyamal mutane ba ne baki na gode muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗai ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na ku ne da kullum mai sauraron ku miji wanda jama'a aka yi sani na da suna miji soja a da magaram zandar nijar ina so in yi dan lokaci akan bisa abin da aka wa wa manzon Allah a kasar Faransa wanda suke goyon bayan shi jama'a suna maganganu akan cewa ya kamata kasashen mu na musulmi ko shugabannin mu na musulmi su nuna bakin cikin su ko su kaura cewa Faranshi ai ba za su iya ba da dukkan su shugabannin mu nan nan Faransa karnukan farauta zane ba su da zuciya ta addini wadda an amma manzon Allah wani abu za su iya nuna bakin cikin su wanda ma mu wararen hula kana iya hutawa kai ka faɗi abin da ranka yake so nagode naku ne miji soja a da magaran zandar Nijar Da fatan za ku tashi lahiya. Mai magana shugaban kungiyar Association Mailo Abban Jimon da aka sani da Adamsi Tatar in Jamaica Chat. Wallahi muna son mu yi tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun tsakara sai annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan girman ka Allah kai mana maganin su ba za mu iya ba. Allah ubangiji ya kare mu daga shirin sa. Wannan abubuwa da suke aikata wa musulunci Allah ubangiji ka mana maganin su. mu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawanka ka kuma ba mu gamsashen haƙuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan haƙurin kuma mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jimri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar mutumin cibiyar jihar kuna tare da ta'ayyam tare jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika sai tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar turki a duniya da kuma kasar faransa na shugaban gwamnatin kasar faransa cikin ci da shugaban halitta ma'anar muhammad sallallahu alaihi wasallam to sani cewa taɓa manzan allah fa duk wani taɓa manzan allah fa allah ba zai kyale shi ba kuma mu muna tir da allah wadai da wannan abubuwan da kasar faransa take akan manzan allah wannan ɓatan da ke manzan allah insha allah muna tabbaci insha allah za ta ga sakamakon allah ya yarda nan da wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wani da safi ɗaya ko wani da kwana ɗaya ikon allah sai ya tabbata sai sun nadamar da a rayuwarsu ba su taɓa yi ba insha allah suna tahir m tahir jambalo jihar kanta da yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio boh hausa mai magana shine sa'adu kakale jamfuriyar nijar lawai ce iya jihar tawa eh, ina tsokaci na shine wannan akan kasashen musulmi da gwamnatin kasashen musulmi su yi kwaikwayo yadda gwamnatin kasar turkiya ya yi akan kare daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi daga kasar faransa da gwamnatin faransa la'antaccen kasar ta faransa da la'antaccen gwamnatin kasar kasar faransa a kan kalamun batancin ya yi ga annabi rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwamnatin faransa musulmi ba za mu yafi maka ba ba za mu yafi maka ba ko da kane mu yafuwa mai magana shine sa'adu kakale jamfuriyar nijar jihar tawala wacce diya mai kasar gambia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOH Hausa mai magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Fatan mu dai Ubangiji Allah Ta'ala ya sa mu yi koyi da halaye irin na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama da ake ta karanta muna a wuraren maulidi daban-daban. Kuma Ubangiji Allah Ta'ala ya sa ya zan kuma ayyukan namu mun yi su ne tare da ikhlasi sannan kuma kira rana na gaba shine ga mahukunta ko kuma jagororin gidan wannan radio gaskiya mu wayannan munasabat da ake nan gayi da an ka soke gaskiya mu dai abun ba mu ji daɗin shi ba kuma sannan mafi yawan masu saurare suna karuwa da wayannan munasabat cikin da ake yi misali yanzu kamar a ce irin lokacin da ya zo na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai irin maluman da ake gayyatuwa na ƙasa daban-daban da suke maganganu suke kuma faɗakarwa akan yi musu tambayoyi bisa ga abin da shahi harkar makon haɗin kai da kuma irin tarihin ko wani haihuwar wani imami ko kuma rasuwar wani imami ko shahadar ƙarfi duka wannan gidan radiyon nan ne muke jin waɗannan abubuwa tun da kun ɗauka dai kusan dai wannan kafa ita ce wadda gaskiya mu muka bugun gaba da ita muke kuma samun karuwa ta zama mana kamar makaranta to gaskiya soke waɗannan munasaba cikin lillahi abun da a duba a gani ya kamata a ce an farfado da su saboda karuwa da muke yi da kuma samun amfanin da muke yi a ciki ko da to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na malikin jamhuriyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ya aiki kuna ta da mai shauraron ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa da ya zo daga nyame babban birnin Niger. ra'ayi na game da 'yan siyasa na afirka me yasa 'yan siyasa na afirka kwaɗayin milki yadda bai Reyes duk wanda ke saman Milky Way ya a ka da shi gashi mun gani da Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire Allah san ya yi manda ɗaya biyu yanzu ga har na uku ya sake zarce To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madala yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastani rastar na shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin isar annabi musa alaihissalam da muke bayarwa a jiya mun tsaya akan inda allah ta'ala ya halaka fir'auna da mutanensa ya kuma tseratar da annabi musa alaihissalam da mutanensa da yardan allah a yau ma za mu yi magana dangane da annabi musa alaihissalam da jarrabawan da allah ya yi wa mutanensa bayan da allah ta'ala ya halaka fir'auna a cikin tekun maliya bani isra'ila tare da annabi musa alaihissalam da haruna alaihissalam sun kama hanya zuwa ƙasar da allah ya musu alkawalin za su zauna a cikin Falasɗinu, wato kan'an amma suna buƙatar tafiya mai nisa kafin su isa can da farko dai sai sun ratsa hamadar sina kafin su isa falastinu a cikin hamadar babu abinci babu ruwa don haka ba a daɗe ba sai suka gaji kuma suka buƙaci annabi musa alaihi salam ya roƙi ubangijinsa ya ba su abinci a nan ne bayan addu'a sai allah ta'ala ya saukar musu da wani abinci wanda ake kira manna daga baya suka ce sun gaji da manna suna son nama a nan ma annabi musa alaihi salam ya yi addu'a inda allah ta'ala ya aiko masu da tsuntsaye wanda ake kira salwa a nan za su kama tsuntsayen ne sannan su dafa su da kansu a cikin wannan halin ne dai suka sami karancin ruwa a tsakanin su inda bayan addu'a Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam umarnin ya daki wani dutse da sandarsa bayan da ya aikata haka sai idanun ruwa adadin kabilun bani Isra'ila wato goma sha biyu suka fara bubuga daga jikin dutsen har ila akan hanyar su ta zuwa kasar Kan'an ne annabi Musa alaihi salam ya sanya dan uwansa annabi Harun alaihi salam ya kula da al'ummarsa bani isra'ila zuwa lokacin da zai dawo daga ganawarsa da ubangijinsa bayan haka nabi musa alaihissalam ya hau kan dutsen sina inda ya ci gaba da bautar allah da munajati da shi har na kwanaki arba'in bayan haka allah ta'ala ya bashi wasu saƙonni a cikin littafin a taura a jikin wani fefen dutse bayan tafiyar annabi musa salam zuwa ganawa da ubangijinsa bani isra'ila sun saba wa umarnin annabi harun salam dan uwan annabi musa sun ci gaba da bautawa dan mariki wanda samiri wani shaidani daga cikinsu ya gina masu kafin haka dai samiri ya sami wawaye daga cikin mutanensa masu goyon bayansa suka taimaka masa ya tattara gwalagwalai da suke da su a lokacin ya narka su sannan ya gina musu dan mariki ya bar rami a gaba da bayan dan malakin ta yadda idan iska ya shiga ya kuma fita ta ɗaya bangaren sai su ji wani irin sauti daga nan sai bani isra'ila suka rudu suka koma bautar gumaka a lokacin da annabi musa salam ya dawo cikin mutanensa ya ga cewa sun koma zuwa bautar gunki ransa ya ɓaci har sai da ya yada sakon allah da ya zo da shi kan wani shafin dutse sannan ya kama gashin dan uwansa haruna yana cewa ban ce maka ka kula da mutane na a bayana ba sai annabi harun alaihi salam ya ce masa ai na hana su sun ki hannuwa har ma sun yi barazanan za su kashe ni daga nan sai annabi musa alaihi salam ya buƙaci allah ya gafarta masa da kuma dan uwansa harun sannan samiri kuma annabi musa ya la'ane shi a duniya kuma ya faɗa masa cewa azaba mai tsanani tana jiran sa a lahira daga nan sai annabi musa alaihi salam ya daki gunkin da sandarsa inda ya wargaza shi sannan tunda ya san cewa allah ta'ala zai azabtar da su kan bautar gunki da suka yi ya zaɓi fitattu daga cikin mutanensa guda saba'in sai ya jagorance su zuwa kan dutsen sina mai albarka inda ya je yana roƙon allah ta'ala yana kuma magana da shi suna ji amma ba sa ganin sa a nan ne sai wasu daga cikin zababbun suka faɗa wa annabi musa alaihissalam kan cewa ba za su yi imani da shi ba sai ya nuna musu ubangijinsa da ya yi magana da shi a gabansu sun gan shi da idanunsu daga nan sai annabi musa alaihissalam ya yi fushi da wannan tambayar tasu ta jahilci da kuma rashin sanin allah amma nan da nan Allah ta'ala ya kama su ya aiko masu da wata azaba wato tsawa wacce ta kashe su gaba daya annabi Musa alaihi salam ya ƙara shiga cikin bakin ciki yana cewa ta yaya zan koma wajen bani Isra'ila in ce masu Allah ya halaka zababu saba'in daga cikin su sai ya sake roƙon Allah ta'ala ya sake tada su daga mutuwa sai kuma Allah ya amshi addu'arsa ya kuma mai da musu rayukansu amma duk wannan ayoyi da mujizoji na annabi Musa alaihi bai sa bani Isra'ila sun imani da shi ba sun ci gaba da saba masa anan sai Allah ta'ala ya hana su isa kan'ana wato kasan da ya yi masu alkawali na shekaru masu yawa wasu malamai sun bayyana cewa sun yi ta yawo a cikin hamadar sina a ɗimauce na tsawon shekaru kimani arba'in a cikin wannan halin ne dai annabi harun salam ya rasu har ila yau ba a dade ba sai annabi musa alaihissalam ya rasu kafin annabi musa ya rasu dai ya roƙi ubangiji ya ɗauki ransa kusa da kan'ana don ya sami ganin ƙasar kafin mutuwarsa a nan ne sai allah ya nuna masa kan'ana ya kuma rasu kusa da shi masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirin mu ne sai kuma gobe idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita su da kuma yin fashin baki akan su shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan batun halin da ake ciki a kasar amurka bayan nasarar da joe biden an takarar jam'iyyar democrat ya samu akan abokin sa na jam'iyyar republican donald trump a zaben shugaban kasa da kuma yadda ake ganin makomar lamura ta fuskoki daban-daban a kasar ta amurka bayan samun canjin gwamnati a kasar musamman ma siyasar waje ta amurka wadda ita ce ake ganin ta fi cutuwa a lokacin mulkin donald trump da masu abubuwa waɗanda za mu yi dubi akan so gwargwadon da lokaci ya ba mu hali da fatan masu saurare za a biyu musanna a hankali a cikin shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatar da shi. talata da ta gabata ce gudanar da babban zaɓe a ƙasar amurka wanda ya haɗa da na shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dattawa da kuma na wakilai babban abin da fi ɗaukar hankula dai a cikin ɓangaren zaɓen shine zaɓen shugaban ƙasa inda ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden ya samu nasara kan ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta republican wato donald trump wanda wa'adinsa yake karewa tun bayan sanar da cewa joe biden ne ya lashe zaben kasashen duniya da dama suke ci gaba da aikewa da sakon taya ga joe biden ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana zaben joe biden din a matsayin wata babbar rana mai kyau ga dukkanin kasashen turai da kuma itikan ta amurka kamar da kuma babban jami'i mai kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turan ya bayyana cewa za su yi aiki tare da sabuwar gwamnatin amurka sai dai a nasa bangaren shugaban kasar ta amurka da wa'adinsa ke karewa donald trump ya ce a tafau ba zai taba amincewa da sakamakon zaben ba kuma ya sha alwashin kalubalantar sakamakon zaben a kotu kamar yadda magoya bayan sama suke ci gaba da yin gangami da sintiri akan manyan tituna a wasu birane na kasar ta amurka suna dauke da muggan makamai lamarin da ke nuni da cewa a shirye suke domin tare da tarzoma matukar ba a bayyana trump din a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa ba to dangane da wannan batu na zaben shugaban kasar ta amurka muna tare da dr ja'far lawal dabai masani akan harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya Dr. bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji mahangarka dangane da yadda wannan tsari na siyasar amurka yake da kuma yadda ake kallon wannan zaɓe da ya gudana da ma sakamakon zaben da aka samu yanayin siyasar ƙasar amurka yadda suke shimfiɗa al'amuran nasu da kuma yanda yanayi kan canza a bisa lokaci da kuma yanayin abubuwan da ke faruwa musamman abubuwa da gwamnati ke yi ko ko hulɗata da sauran ƙasashen duniya da kuma yanayin yanda abu ke taɓar wato tattalin arzikin ƙasarsu musamman a ita wannan gwamnati wadda za ta kawo ta donald trump gaskiya kowa ya san tun farko an fara ne da rawa ta banza wato yanayin yadda ya kafa gwamnatin da yadda mu'amalar ƙasar ya canza taswirarta zuwa wani irin yanayi wanda ba a saba gani ba ya kawo canjin siyasa a ƙasar kwarai da gaske tunda ta kai ga akwai manyan sanatoci wanda 'yan republican ne wato jam'iyyar shi donald trump amma kusan tun tashin farko ba su goyon bayan shi saboda mafi yawancinsu wasu sun kusan shekara arba'in a wato wannan majalisa ganin yadda ya zo wato da wani irin yanayi ba sabon ba ta kai ga ba su wato goyon bayan yadda yake al'amuransa musamman hulɗa da ƙasashen waje da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma yanayin wato a tanadi da suka yi ma lafiya duk ya canza wannan yanayi wanda ta kai ga hatta lokacin da wannan annoba ta corona ta zo an ga gazawar gwamnati muraran a amurka don haka wannan ta kai ga ya hada abubuwa ya yamutsa ta inda wato jama'a suka dawo rakon jam'iyyar tashi a musamman kuma shi kan shi don misali a wasu jihohin akwai inda sun zaɓi jam'iyyar republican amma da aka zo zaɓen shugaban ƙasa ba su zaɓe shi ba so wannan yanayi ta kai ga yanayin siyasar kwarai da gaske ya canza sosai saboda shi yanzu shugaba da aka zaɓa joe biden kaga a tarihin amurka shine mafi tsufan shekaru ko ko mafi yawan shekaru da aka taɓa zaɓa ya hau kan kujerar wannan ya nuna cewa amurkawa sun gaji da shi wannan shugaba da suka kada a zaɓe saboda kawai yanayin yadda yake ɗaukan abubuwan nasa saboda haka siyasar su in ya zama shugaba ya yi wato gaban kan shi yana ta taɓasgara to gaskiya ba su barin shi inda suka kai ga son jam'iyyar za su barta su zaɓi wata jam'iyyar don a samu canjin yanayi to dakta ya ake kallon yanayin siyasar amurka ta waje musamman yadda shi donald trump ya tafiyar da wannan siyasa wadda ake ganin cewa ta samu illoli daban-daban ya ake ganin cewa a wannan karo shi sabon shugaban kasar ta amurka zai ɗauki wannan siyasa da kuma abubuwan da zai mayar da hankali a kansu musamman ma waɗanda suka kawo rashin jituwa tsakanin amurka da kuma manyan ƙawayenta na turai a cikin lokutan baya-bayan nan kwarai da gaske akwai sa ran cewa lallai za a samu canjin yanayi sosai na kasar wato dangantaka Ƙasar amurka da ƙasashen turai ƙawayenta musamman da kuma sauran kasashen duniya musamman in muka yi la'akari da cewa duk lokacin da su wayannan wato jam'iyya ta kafa gwamnati wato democrat akan samu dan sassaucin gaskiya fuskantar mu'amala da sauran kasashe musamman don inganta wannan mu'amala to amma ginshikin siyasa amurka kwarai da gaske abu ne wanda an gina shi bisa fin karfi wato da kuma san kai wato ya zama na amurka ita ce dai komi ita ce kuma gaba ko da wata mu'amala za a yi ya zama na abin za su saman makasarsu ne kawai suke tunkara ba wai wato abinda da dan uwan mu'amala zai samu ba su idan su dai a su yake wato musamman sun saba da wannan san kai shine ginshiki na siyasarsu ta jari hujja to amma a bisa gaskiya dukkan alamu wannan za a samu canjin yanayi kwarai saboda kamar shi shugaba wanda zai an shira gama joe biden gaskiya mutum ne wanda an san dattijo ne ya daɗe a ita senate ma na ƙasar yana da wato experience sosai wanda gaskiya akwai sa ran e ban kaura da shi shugaba trump ya yi zai wahala shi ya yi musamman saboda wannan taɓasgara da ya yi shi trump ta kai ga amerika ta yi ƙasa kwarai don haka su dole wannan wato jam'iyya ta democrat da kuma gwamnatin da za su kafa ƙarƙashin joe biden ya zamana gaskiya sun yi takatsantsan sosai kuma sun diba duk kurakuran da ita gwamnatin trump ta yi ya zamana sun kauce mata to abin da ya shafi alakar amurka da kasashen afirka fa ya ake ganin makomar lamarin za ta kasance gaskiya makomar siyasa afirka da kasa amurka za ta canza kwarai da gaske don saboda salon da shi wancan shugaba mai gushewa ya ɗauka gaskiya salo ne na rashin kan gado da rashin kula da kasashen afirka wanda bai ma dauke su komi ba don haka ba wani inganta wato wata mu'amala da kasashen afirka suke da ita da ƙasa amerika shi abin da ya dauka kawai ya sa gaba al'amura da aka ma shimfiɗa tsakanin manyan ƙasashe na duniya ba ma wai ita afirka ba kawai dokta akwai yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da amurka ta rataba hannu a su waɗanda zuwa yanzu donald trump ya yi fatali da su Shan ana ganin joe biden zai iya mayar da amurka a cikin irin waɗannan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a nan gaba kamar yadda shirkan sai alƙawarin yin hakan a lokacin yake neman zaɓe zuwan shugaba trump a gaskiya yadda ya fara zuwa yana shushure a yawancin yarjejeniyoyi da gwamnatin baya ta yi ƙoƙarin cimma ta kuma sa hannu wannan abu ya nuna ma duniya ƙuruƙuru cewa lallai wannan mutumin bai ma san harkar mulki ba da harkar wato mu'amala da kasashen duniya da ya kamata gwamnati ba ma ta amurka ba ko kowace iri ta yi saboda yarjejeniyoyi mai muhimmai wanda aka sa hannu kamar na hana yaduwar makaman nukiliya wanda kasashen turai da amerikan sun yi kokari sosai har kai ga kasashe irin su iran sun yadda an sa hannu din an ci gaba da abubuwa sun nisa amma da ya zo ya watsar da wannan akwai yarjejeniya na ɗumamar yanayi din nan wadda tana da muhimmanci sosai kasashe sun yarda an sa hannu da sauransu wannan ma ya zo ya shure hatta mu'amala na shige da fice na amerika ya yi mata tangarɗa sosai inda ta kai ga ya nemi a kori wasu waɗanda su daɗaɗɗu ne a ƙasar amurka musamman waɗanda suka fito da ƙasashe irin na afirka da sauran ƙasashe na latin amurka da kuma yadda ya rika zaben ƙasashe ma ya ce 'yan ƙasashen ba za su shiga amurka ba saboda ga wani yanayi da ya na zargi da ya zo ya rika sawa to wannan duk a gaskiya ya damalmala farin jinin amerika kanta da amerikawa a idon duniya da kuma ya na gwamnatin ta zama an banzantar da ita saboda ba ta yiwu a sa yarjejeniya ƙasa ta sa hannu kuma ta zo wani ya zo ya shure to wannan duk ya haɗu a gaskiya ya zama na ƙasa amurka da gwamnatin ta ƙara bakin jini sosai ga idanun duniya da jama'a ƙwarai don haka wannan duk shi ya tari ya ƙara cikuikuyi mu'amalar ƙasa amerika da ƙasashen duniya da dama don haka wannan kuma shi ne ta kawo ga gaskiya ina ganin amerika suka ga wannan kafin ya rusar da tattalin arzikin ƙasar nasu wanda gaskiya ya samu koma baya kwarai da gaske hawan shi da zuwan shi da kuma rikon kai na kashi da ya ma wannan annoba ta corona an ga gazawar gwamnati a amurka ta jama'a masu lokacin da muke da shirya riga da suke mu dole anan zamu ja da zamu shirin godiya ta musamman ga dr jafar lawal dabai masani kan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga tarayyar najeriya sai a kasance tare da mu a saduwa ta gaba da yardar allah kafin lokacin abdullahi salo katsina da na shirya shirin kuma gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labarin da kuka saurara iran ta yi watsi da yiwuwar sake kulla wata sabuwar jejeniyar nukiliya ma'aikata harkokin wajen iran ta bakin mai magana da yawunta sa'id khatib zade ta sanar da cewa ba za ta sake kulla wata sabuwar jejeniyar nukiliya ba bayan wacce aka yi a shekara ta 2015 da manyan ƙasashen duniya suka rattaba hannu a kai kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran wanda yake gabatar da taron manema labaru na mako-mako a yau litinin ya kara da cewa an kai ga cimma yarjejeniya ta nukiliya ne bayan da aka ɗauki lokaci mai tsawon gaske ana tattaunawa a tsakanin iran da ƙasashe biyar na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ƙari da ƙasar jamus wanda yake haɗe da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya hatib zade ya ƙada cewa amurka ce ƙasar da ta keta ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 sannan kuma ta janye daga cikin yarjejeniyar ta nukiliya da hakan ya yi wa al'ummar iran ta adi mai girma kakakin ma'aikata harkokin wajen na iran ya kara cewa za mu sanya idanu mu ga abin da amurka za ta yi da yarjejeniyar a wannan lokacin shugaban kasar azerbaijan ya sanar da kwato yankuna da dama a yankin nagorno karabakh shugaban kasar ta azerbaijan ilham iliyaf wanda ya sanar a yau litinin cewa sojojin kasarsa sun yi nasarar shimfiɗa ikonsu. su a kan yankuna da dama da suke a yankin na harabakh aliyev ya rubuta a shafinsa na twitter cewa sojoji sun yi nasarar 'yanto da garuruwan gubo garda da yalbir hamidali masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you